Haɗin kai tsakanin al'umma da farko shine rayuwa tare mai kyau, jituwa ta kasance tsakanin al'ummomi daban-daban. Kuna iya muna magana akan haɗin kan zamantakewa tsakanin al'ummomi daban-daban na jihar Talabiri. Bon, relativement, oui, bien que ce Eh, ana iyawa, ko da ke a baya-bayan nan wannan haɗin kan al'umma yana dakushewa saboda wasu walahalu da ke akwai sanadiyar rashin tsaro da aka daɗe ana fama da shi a jihar mu wanda ya janyo aka shiga kyamar wasu al'ummomi a sakamakon wannan lamari na rashin tsaro. Idan akwai wannan wariya ta kabilu da ke faruwa, hakan na haifar da matsala ko bayan kwanciyar hankali ta dawo. Saboda haka ya kamata mutane su yi hankali sosai, su yi yanda wannan lamari bai da irin wannan yanayin ba. Menene ƙarfi da raunin wannan haɗin kai tsakanin al'umma? Les les shi ne alamun nuna kyama da aka yi alkali da su tun ma kafin afkuwar wannan rashin tsaro, wanda sabon abu ne. Abin da aka fi sani a baya shi ne rigingimu tsakanin manoma da makiyaya. Kuma karfin haɗin kan tsakanin al'umma mu gode wa Allah a Nijar muna da matakan gargajiya na kula da waɗannan rigingimu. Ina nufin wasan dangantaka da ma ke ƙoƙarin amincewa da ita a hukumance. Akwai kuma hukumomi da aka kafa don su kula da ƙarfafa zaman lafiya. Misali, ina nufin hukumar Asha ACP ƙarfe domin al'ummomi su sami jituwa tsakanin su sannan kuma a garuruwa a irin wannan tsari inda 'yan gari ke kokarin ganin an zauna lafiya sannan kuma ana cikin zamanantar da waɗannan matakai Ku yi mana bayanin hanyoyin da kuke bi domin magance matsalolin haɗin kai tsakanin al'umma. Da farko sai mutane sun cika hakuri su ima kansu sannan babban nauyi ya rataya a wuyan hukumomi bariki domin su ne ke da karfin iko su ne ke kula da wasu al'amura suna da hurumin yin yadda al'ummomi za su dumke baraka inda ke da ita sannan kuma a wayar da kan jama'a ta hanyar shugabannin addinai da na al'ummomi domin su gane zaman lafiya na da matukar muhimmanci kuma ya zama dole su zauna zauna tare sai an inganta haƙuri da kuma haɗin kai.